بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai yanda ya so a inda ya so ga wanda ya so da ya ga dama ya sake tara mu a cikin wannan ɗaki mai albarka ba don mu siya ba ko don mu siyar sai don mu tunatar da junanmu abin da ya sauwaka a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na babban malami sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah idan ba a manta ba a karatu da muke yi yau muna nawa ga wata kenan muna tara ga wata na rabi'in thani ko rabi'in thaniya ina fatan an gane wanda ya daidai da ashirin da bakwai ina jin ga watan disamba shekara ta takwas ne ko? da takwas kenan wanda ya daidai da shekara ta dubu biyu da sha bakwai, idan ba a manta ba a karatunmu da muke a cikin wannan littafi za mu tashi a kan. wujubul qira'ati fi sirriyati wato wajabcin yin karatu wato lokacin da limami yake yin karatu a sirrance to an baka dama ka karatu saɓanin karatun da muka yi a baya idan limami na karatu babu dama wato mamu ya yi karatu wato shine yake cewa wa'iza fa ansitu idan limami yana karatu to kun shiru to yau za mu tashi a kan idan limami yana yin karatu a bayyane a sirrance ya halatta kai wani karatu to shine karatunmu yau shine wujubul qira'ati fi sirriyati wajibcin yin karatu lokacin da limami yake yin karatun shi a sirrance to ya wajaba kai ma kai karatunka a sirrance yace wa amma fi sirriyati lokacin da limami yake yin karatu a sirrance faƙad a ƙarrahun alal ƙira'ati fiha manzan Allah ya tabbatar da sahabbansa su yi karatu a lokacin da wato ainihin limami yake yin karatu a sirrance faƙala ya ce faƙala jabir jabir ibn abdullahi yake cewa kunna na ƙara'u fi zuhuri wal asiri khalfal imam fi raka'atayn al-ulayaini bi fatihatil kitabi wa sura jabir ibn abdullah yake cewa kunna na fi dhuhri mu sahabbai mun kasance muna yin karatu fi a sallar azahar wal asri da sallar la'asar khalfal imami a bayan limami fi rak'atayn al-ulayaini a raka'o'i biyu na farko bi fatihatil kitabi da fatiha kenan wa sura muna kuma karanta sura a raka'o'in biyun farko in ji jabir ibn abdullah wa fil ukhrayaini amma a raka'o'in karshe muna karanta bi fatihatil kitab da fatiha ne kawai sai mu takaita akan fatiha amma biyun farko muna karatun fatiha da sura amma biyun karshe muna karanta wato ainihin fatiha ne ina fatan an gane ya ce wannan hadisi ibnu maja ya rawaito bi sanadin sahih da sanadi ingantacce ya ce wa huwa mukharrajun fil irwa na fitar da shi a cikin littafi na na irwa ulghalil fi takhrij ahadith manar sabil jimalan ya ce ga rakamin sannan ya baka a ƙasa yake cewa wa inna ma an karanta sha. alaihi biha abinda manzon Allah ya hana a baya na cewa kada ku yi karatu ya hana su yin karatu an karar tashwisha ya hana su tashwish idan aka ce tashwish shine wancan nayi wannan nayi ka rasa na wanne zaka je ina fatan an gane wannan shine ake kira tashwish shi yasa ya hana su yin karatu a baya wa inna ma an kara at tashwish ya hana su tashwishi ne wa dalika hina sallar zuhura lokacin da wannan ya faru ne lokacin da ya sallar azhar bi ashabihi ga sahabbansa faqala sai wanzan Allah ya ce musu ayyukum a sabbih isma rabbikal a'la wane ne ina karatu na je na karanta sabbih isma rabbikal a'la faqala rajulun ana sai wani sahabi ya ce ni ne ya rasulallah sai manzon Allah ya ce walam sai wannan sahabi ya ci gaba da cewa walam uridu biha illa alkhaira ni ban nufi komai ba da wannan karatun ya rasulullahi sai alkhairi kamar mutum ne ya laifi tun kafin ka tambaye shi me yasa ka yi sai ya fara kare kansa ina fatan an gane wato karatunsa yana yana ya san yayi karatu wanda yake buɗe murya har ya kasance ya shagaltar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa walam uridu biha illa alkhaira ya rasulullahi ban nufi komai da karatuna ba ba na yi ba ne don wani abu na nufi alkhairi ne faƙala sai manzo ya ce kada an na rajulan ha ni na san cewa ina karatu wani mutum yana wato ha yana ƙoƙarin wato gogoriyo da ni an gane ko yana ƙoƙarin wato in yi yayi ni na san an yi haka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa fi hadithin akhar a wani hadisi kanu ya ƙara'una khalfan nabi sallallahu alaihi suna bayyana karatu suna yin karatu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yajharuna bihi suna bayyana karatu fa qala sai manzon Allah ya ce musu khalattum alayya alqur'ana kuna wato shigar da karatun qur'ani cikin alqur'ani wa qala sai ya ce musu innal musalli yunaji rabbahu lallai mai sallafa yana ganawa ne da mahalicinsa faliyan zurbi ma yunajihi bihi kowa ya dinga duba da me zai dinga ganawa da mahalicinsa wala ya jahar ba'dukum ala ba'din bil qur'an kada shashinku ya dinga bayyana karatu akan shashi an gane ko shi ya sa wato ko ko sallah ne aka rasa wato a cikin masallaci makaruhi ne wato ka shigo cikin masallacin ka dinga jin wannan na karatu wannan na karatu duk wanda ya rasa sallah to zai rama sallah ne gwargwadon yadda zai ji yadda kansa karatu an gane ko ba a so a ji masallacin ya ruɗe wancan yana yi wannan yana yi ya kamata kowa ya dinga ji yadda kansa domin manzon Allah ya ce wala ya jihar ba'dukum ala ba'dun bil qur'an kada shashin ku ya dinga bayyana qur'ani akan sashi bai halatta ba wani yana karatun alkur'ani kai ma ka zo kana yi ta hanyar yadda ba za a jina shi ba kai ma ba za a jina ka ba ina fatan an gane to shi yasa manzo Allah yake cewa kada shashin ku ya dinga bayyana alkur'ani akan sashi wa kan wa kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wato dan ya nuna maka ba hana su karatun yayi ba gaba daya yana so ya nuna maka ya hana su ne bayyana karatun wannan nayi wancan nayi wa kana ya ƙuru ya kasance yana cewa man a harfan min kitabillah duk wanda ya karanta harafi ɗaya a cikin littafin Allah wani littafi ne littafin Allah Shi ne Alƙur'ani. wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana alfahari da alkur'ani an wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu'ujizoji da yawa mu'jizat da yawa amma babu abin da yake alfahari da shi sai me sai alqur'ani mai girma ina fatan an gane wanda alqur'ani shine shugaban littattafan duniya baki daya ina fatan an gane yake cewa man qara'a harfan min kitabillah duk wanda ya karanta harafi ɗaya daga cikin littafin Allah falahu bihi hasana yana da wannan yana da lada guda daya wal hasanatu bi ashri amsalha amma lada guda ɗaya nan za a rubanya ta ya zama lada goma kaga idan ka karanta harafi daya a cikin alkur'ani kana da lada na kana da lada goma kenan maza Allah ya ce la aqulu ba abinda nake nufi alif lam mim idan mutum ya ce alif lam mim maza Allah ya ce ba yana nufin harafi ɗaya bane yace a'a alif harfun walakin ya ce alif harfun lamun harfun mimun harfun ina fatan an gane alif din nan harafi ne lamun harafi ne mimun din nan ma harafi ne ina fatan mun gane kaga ke nan goma so uku nawa kaga ka hada talatin ina fatan mun gane to sai mu yi wa kanmu kiyamun laili wannan hari ba an gane ko tsayuwar dare sai mu yi wa kanmu kiyamun laili to wannan hadda na hari dangane da abin da ya shafi karatun qur'ani wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai kai karan al'ummar sararin tashin kiyama wa rasul inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura lallai ya Allah mutane na sun ɗauki wannan alƙur'anin abin ƙauracewa za ka ga mutum ba zai yi karatun ƙur'ani ba sai da ramadan Ramadani na karewa idan ya rufe ƙur'aninsa ba zai kara buɗe shi ba sai wata ramadan wani ma shi ba shi da lokacin ma da zai zo a karanta masa alƙur'anin ya koya ba shi da wannan lokacin to lokacin da ka ga kana da lokacin business kana da lokacin kasuwanci kana da lokacin training har lokacin training kana da shi ka je ka ta guje-guje na banza da wofi an gane ko amma ƙur'ani ba ka da lokacin da za ka tsaya ka koye shi to da zaran mutum ya tsinci kansa a cikin wannan hali ya fara irga kansa daga cikin hasararru ina fatan an gane yana da kyau mutum ya ware wa kanshi wani lokaci in baka iya ba ka ware ma kanka lokacin koya ina fatan an gane idan kuma ka iya din ka ware wa kanka wani lokaci wani bangare daga cikin yini wanda za ka dinga karanta alkur'ani mai girma wallahi wannan shine cin nasarar dan adam duniya da lahira amma da zaren a timetable ɗinka ka schedules ɗinka gaba ɗaya ba karatun alkur'ani to magana ya ƙare kwaba ya yi ruwa sai ka fara irga kanka daga cikin waɗanda manzan allah sallallahu alaihi wasallama zai kai ƙaransu ranar tashin kiyama dangane da ƙauracewa alkur'ani mai girma aka ga gidajen mu ba mu damu ba kiɗe-kiɗe kala-kala raye-raye kala-kala fina-finai na indiyan hausa na hausa fim wanda suka zo suka rukurguza mana tarbiyya ga sunan yanzu kala-kala amma ba kaset ɗin kalilul husari ba kaset ɗin munshawi ba kaset ɗin duk wani ƙari daga cikin ƙari ƙari'ai wanda muke amfanuwa da shi a motocinmu kiɗe-kiɗe a gidaddajinmu kiɗe-kiɗe wanda abdullahi ibn mas'ud yake cewa ya rantse da allah da ya halicce shi babu abin da kiɗe-kiɗe ke ƙarawa a zukatan bayan allah sai munafurci ya ce duk kuma wanda yake jin irin waɗannan ba zai wato ainihin cika da imani ba ba zai iya cikawa da kalmar la illallah ba kar ka yi tsammanin duk la illallah da kake ambatawa a duniya baka wato ainihin karatun ƙur'ani baka ka wato marasa sakar ka yi tsammanin za ka cika da la'ila illallah domin me annabi sallallahu ya ce ana tasar da mutum ne akan abin da ya saba ya mutu a kansa ina fatan an gane amma za ka ga da yawa mutane ba sa gane wannan amma duniya kan gata nan ka ba da timetable na duniya za ka ga duk rayuwarka duniya duniya duniya amma babu lokacin karatun ƙur'ani shi yasa a egypt idan ka je babu abin da suka ɗauke shi da muhimmanci yanzu da za ka samu tikiti ka samu ka je egypt za ka yi digiri kyauta a aji ba tare da ka biya ba amma ƙur'ani in za ka yi shi a gaban malami sai ka cire don kuɗi ka biya shi kafin ya karanta da kai alƙur'ani a nan ne muka rena alƙur'ani sai ka ɗauki malami yana karantar da 'ya'yanka ƙur'ani ko yana karantar da kai alƙur'ani kana ba shi naira dubu goma a wata da ɗari biyar ne ba da ɗari ne kana ba malami naira ɗari biyar wai yana karantar da ka alƙur'ani wallahi kiyaye wallahi inda ka san abin umar bin khattab saboda girman karatun ƙur'ani da ya karanta suratul bakara ya iya ta ya haddace sai da ya yanka raƙumi aka zo aka ci naman shi fi sabilillahi saboda me girman alƙur'ani mai girma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa almahiru bil qur'ani duk wanda ya iya karatun qur'ani ya kware ma'a safaratil kiramil barara yana da wasu mala'iku da ake kiran su kiramin barara suna gadin shi duk inda zai shiga suna escort suna raka shi babu wani abu da zai zo ya same shi na munkari in ji manzon Allah sallallahu sannan kuma duk wanda ya yi haddatar da ɗansa alƙur'ani ka kashe kuɗi ɗanka ya iya alƙur'ani ranar tashin kiyama za a sa maka kambu na zinare mala'iku suna raka ka gidan aljanna ana kataka a hankali dan turan giwa ranan kai ne dan turan giwan fa wai uban da ya karantar da ɗansa ya sa ɗansa ya karanci alƙur'ani manzo Allah ya ce ci to ka duba iyayensa ba za a yi wa wannan karanci karamci ina kuma ɗan da ya haddace alƙur'ani an gane ko zaka iya zaka iya kashe kuɗi za ka iya kashe kuɗi dan ka je switzerland ya yi karatun boko za ka iya kashe kuɗi dan ka je dubai ya yi karatun boko za ka iya kashe kuɗi dan ka je uk ya yi karatun boko za ka iya kashe kuɗi dan ka je australia ya yi karatun boko amma ba za ka iya kashe kuɗi ɗanka ya fita ƙasashe daga cikin ƙasashen duniya ƙasashe na larabawa ya je karanta alƙur'ani ba ba za ka iya kashe wannan kuɗin ba kana ganin wannan wato ainihin bata lokaci ne wannan kowa sai yi wa kansa hisabi ko a abuja muna faɗa musu irin waɗannan abubuwa za ga an ɗauki yaro an kai shi duk inda za a kai shi don ya yi karatun mutme don ya yi karatun boko wanda yana mutuwa wannan karatu ya kare yana mutuwa wannan karatu ya kare amma ƙur'ani fa wallahi shine lifta da yake ɗaga mutum zuwa aljanna idan mutum ya iya karatun ƙur'ani in aka sa shi aljanna zai daga kanshi ya ce ya ubangiji aljannoni da nake ganin su a sama nan nawa ina buƙatar in je in leka su sai a ce a'a ba a iya leka su sai da karatun Kur'ani. ikra yi karatu warattil ka yi tartilin ƙur'ani kama kunta turattilu fi duniya kamar yadda kake karatun ƙur'ani a duniya fa inna akhira ta kafi akhiri ayatin takra'uha domin ƙarshen matsayinka aljanna shine ƙarshen karatun ƙur'aninka idan ka haddace daga alamtar kaifa zuwa nasi to insha allahu duk aya ɗaya idan ka karanta za a daga darajarka alhamdulillahi rabbil alamin sai a ce maraiku su daga ka الرحمن rahim sai su daga ka maliki yawmiddin sai su daga ka har zuwa inda ka ajiye ka tike a nan za a tsayar da kai idan ka ce a ƙara gaba da kai sai su ce a'a idan ka tuna ayar gaba sai ka ɗaga hannu kana ɗaga hannu sai su ci gaba da ɗaga ka manzon Allah ya ce idan ka haddace alƙur'anin kai da shi kamar haka kuke a cikin gidan aljanna bi ma'ana za ka iya leƙawa ka yi wa manzon Allah sallama ka ce salamu alaika ya rasulallah sallallahu alaihi sallama saboda me saboda ka iya karatun ƙur'ani ka karanta alƙur'ani shine liftan aljanna to Allah ya sa da mu iya karatun Kur'anin, Allah kuma ya sa wanda bai fara koya ba wato ainihin ya fara koya daga yau domin bai makara ba ina fatan an gane domin makararre shine wanda bai fara ba amma wallahi idan ka fara daga yau duk furfuranka za ka iya imamul kisa'i yana daga cikin malaman ƙari'an ƙur'ani na duniya baki yana daga cikin malamai da suka haka yawaito mana qira'atu saba sai da kai shekara arba'in ya fara koyon hada baki ina fatan an gane irin su imamul kisa'i sai da suka manyanta shekaransa arba'in da furfuransu da komai suka fara karatu amma yanzu kai in ka ce ka yau da rikanka ka ce ai gida ya maka yawa ai wane ne wane ne wallahi dindimin duniya ba sa karewa kana toshe wata ƙofa, wata ƙofa za ta fito maka ba za ka taɓa daina wato sa guri a rayuwar duniya ba sai ka ji ƙasa a kanka ina fatan mun gane ko da haka in za ka fara ka fara in kuma ka ga lokaci bai yi ba to kenan Allah ya kai mu lokacin da za ka ji ƙasa a kanka a karatu na gaba shine at-ta'minu wa jahrul imam wa imam bihi fadin amin lokacin da limami ya bayyana amin din to lokacin kai ma za ka faɗa amin to malamai wasu suna ganin cewa idan limami ya ce amin za a yi shiru za a yi shiru kaman wato abu hanifa yana ganin cewa idan limami ya ce amin to mamu za su yi shiru za su faɗi za su faɗa amin ɗin amma sirran a sirrance imam malik yake cewa mamu ne kawai mamu ya ƙulul ma'amumin su mamu za su ce amin amma shi limami zai faɗa a sirrance to duka wannan sai mu ce allah ya musu rahama ina fatan an gane wato ƙauli mafi inganci shine lokacin da limami ya ce amin wato ainihin za ka ce amin amma kafin mu kai wannan gabar kafin mu shiga wannan karatun wato kenan yana nuna maka kenan yanzu kaga a can an hana ka karatun fatiha ko a nan kuma an ce wajibi ne ka karanta fatiha din to yanzu ya za ka yi ya za ka yi ka haɗa wancan hadisai da wannan da muka karanta za ka ɗauka wajabci ne ko kuma za ka daina karatun ne bayan limami baki daya kaga an ce a nan in yana karatu a sirrance za ka karanta idan kuma baya yi a sirrance an gane ko yana yi a bayyane kenan ba za ka karanta ba to wanne za ka ɗauka to gaskiya mazhaba ta imamul bukhari da abu huraira da imamu ahmad da hanabila da mutanen maka an gane ko baki ɗaya sun ce karatun fatiha ko da limami yana karatu wato a bayyane za ka iya ƙoƙari ka karanta fatiha domin manzo Allah ya ce la salata fa liman lam yaqra bi fatihatil kitabi an gane ko babu fa sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to saboda haka da wannan abu huraira da imam bukhari da imam ahmad suka ce dole wajibi ne fa saboda wancan wajibcin da manzon Allah ya faɗa babu sallah to dole ne ka samu ka karanta fatiha wasu kuma suka ce a'a ai manzon Allah ya ce a karanta a baya amma ya soke suka ce abin da ya soke shine karatun da duk ba fatiha ba an gane ko to a nan shi yasa imamul bukhari yake da wani littafinsa juz'ul qira'a khalfal imam littafi baki ɗaya yayi imamul bukhari ya tattauna matsalar zaka karanta ko ba za ka karanta ba a ciki dai result natijar da ya fitar a littafin wato wajibi ne sai ka karanta fatiha ko da limami yana karatu a bayyane ya ce ƙara a fa'ansutu fa'ansutu ɗin ne yana yiwuwa ne lokacin da ka karanta fatiha sai ka yi shiru ina fatan an gane sai ka jira ka dinga sauraron karatun limami man kana lahu imamun wanda yake da limami fa qira'atul imami lahu qira'a qira'al imam ta zame masa qira'a suka ce banda fatiha ina fatan an gane wannan kenan natija da suka fitar da shi kenan ji imam bukhari a cikin littafinsa juz'ul qira'a Kalfal imam wato suna nuna maka kenan abu mafi inganci duk wancan hani an cire fatiha a ciki babu fatiha zaka karanta fatiha kenan ina fatan mun gane to shine at-ta'min wa jahrul imam bihi zaka wato faɗin amin da kuma bayyana amin ɗin ga limami kaban wato malam yana raddi ne an gane ko ga wanda suka ce ba za a bayyana wato amin din ba sai ce wa jaharul imami bihi da bayyana limami da faɗin amin din yake cewa sun makana sallallahu alaihi wasallama idan ta min qira'atil fatiha yace manzon Allah ya kasance idan ya gama karatun fatiha kala sai ce amin sai faɗa amin ya jaharu yana bayyanawa wa ya muddu biha sautahu kuma yana jan madda a sautinsa yana faɗin amin shine yana yana jan madda ba ka ce amin wannan maddar a tajwidi la mahalla la'a ba ta da mahalli an gane ko abinda manzan Allah yake ja din kawai yana jan amin wato harkata ne fakat yana jan a harka guda biyu sai ya ja amin din yana jan wato maddul aridin lisukun maddul aridin lisukun kuma a tajwidi mafi wato mafi karancinsa guda biyu an gane ko aridin lisukun maximum ɗinsa shine guda shida amin ka gama korewa kenan ina fatan an gane ko kai biyu ko kai shida ko kai kuma uku duk ya halatta an gane amma in ya saba ma haka ka saba ma shari'a ba za ka ce a ka tafi wani yawo kuma domin za ka ga fa'idan haka don idan limami ya ce amin din mala'iku ma suna fada an gane ko to idan naka ya dace da na mala'iku lokacin da ka ce amin mala'iku ma suka ce amin manzo Allah ce kai kan ka haye an gafarta maka zunubanka kakam wanda yake tsakaninka da ubangijinka ne an gane ko wato shine fa'idar cewa amin to ya wani zai zo ya ce karka faɗa an gane ko to kaga kenan duk wanda ya ce karka faɗa yana maka wato ainihin nukura ne saboda in mala'ika ya faɗa amin dinka ta yi daidai da tashi to shi kenan an gafarta maka zunubanka dukansu babu kuma wanda ya sai ce ba a gafarta maka ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗa ina fatan an gane dalilin shine manzo Allah sallallahu alaihi wa kana ya'muru muqtadi muqtadina amin, manzon Allah ya kasance yana umartan masu koyi da shi muqtadina ma muke da bita'mini da fadin amin bu'aida ta'minil imami kadan da fadin imam bu'aid kadan shine daga ba'id ne wannan tasgiri ne na ba'id an gane ko mu'aida ɗan kaɗan kamar a ce kalil sai a ce kulayin kalil kulayin kalil shine ɗan kaɗan kulayin kuma abin da ya fi kaɗan kaɗan an gane ko kamar a ce sarir, ɗan ƙarami ko sai a ce sugairu wanda yake ɗan ƙanƙanin ƙani an gane ko kamar a ce tawil dogo idan kana so ka ce shi ba dogo ba ne sosai sai ka ce tuwayin an gane ko tsifulun yaro ɗan ƙanƙani in kana so ka ce ƙanƙantarsa ya kai ƙanƙanta sai ka ce mai tufayin an gane ba'id ɗan can ɗan jim kaɗan bu'ayi ɗan jim ɗin kaɗan ina fatan an gane wato bu'ai da ta'aminul imami ɗan kaɗan da zaran limami ya faɗa da ɗan kaɗan to kai ma sai mamu sai ka faɗa fa ya yaqulu manzon Allah na cewa idan qala imamu idan limami ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dallin idan ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dallin manzo Allah ya ce fa qulu amin sai ku faɗa amin fa innal mala'ikata ta taqulu amin domin su ma mala'iku suna cewa amin din nan wa innal imam wa innal imama ya yaqulu amin lallai limami shi ma yana faɗin amin wa fi lafzin a wani lafazi idan ammana mana imamu fa aminu idan limami ya ce amin to ku faɗi amin ɗin. amma waɗanda suka ce ba za a faɗi wato amin ɗin ba suna da hujja a fuskar larabci an gane ko domin idan aka ce idan ammana mana imamu ai idan wasala idan limami ya iso gurin gairul maghdubi alaihim ko bai faɗa ba ku ce amin an gane ko ana nufin idza wasala idza ammana al-imamu ai idza wasala mahall mahall ghairil maghdubi alaihim wala dalin fa qulu kawai amin ta fuskar lugga suna da hujja an gane ko waɗanda suka ce ba za a faɗi amin din ba wanda limami yana faɗa kawai ghairil maghdubi alaihim waladdallin ko bai ce amin ba kuma mu za ku faɗa ta fuskar loga suna da hujja domin idza ammana ai idza wasala idan ya iso amma ta fuskar shari'a sai mu ce idan loga ta yi karo da shari'a kuma fa sai a yadda loga dauki shari'a ko to sai mu duba a shari'ance ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ya manzon Allah yake faɗa shine wa fi lafzin akhar a wani lafazi idza ammana al-imamu idan limami ya iso ko kuma ya faɗi gairil maghdubi alaihim wala dalin sai ku ce amin faman wafaqa ta'minahu ta'minul mala'ika duk wanda amin ɗinsa ya dace da amin ɗin mala'ika wa fi lafzin akhar a wani lafazi idan kala ahadukum hadukun fi salati idan ku ya faɗi a cikin sallah amin ya ce amin wal mala'ikatu fi sama'i mala'iku suna cewa a sama su ma suna cewa amin fawafaka a haduhu akhar ɗaya daidai da na ɗaya wato imma na mala'ika yi daidai da naka ko naka yi daidai da na mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min zambe an gafarta maka abin da ya wato ainihin gabata na zunubanka na abin da ka kaddamar wato ainihin na zunubanka ina fatan an gane shaykhani ne suka rawaito wanda sa'i wato idan aka ce shaykhani sune wa sune bukhari da muslim da imamun nasa'i wa darimi da darimi wa ziyadati lil akharin wa azzaha al hafiz fil fath li abi daud amma imam ibn hajar ya ce abu dawud ya rawaito in ji mala albani ya ce amma wa huwa wahamun mantuwa yayi imam abu dawud bai rawaito ba ina fatan an gane to a ƙasa yake cewa yake cewa to kaga anan fa'idan kenan faɗin amin ko wufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta maka abin da ya sawwaka na zunubanka wa fi hadisin akhar a wani hadisi fa qulu amin ku dinga faɗin amin yuhibbukumullah idan kuna faɗin amin Allah zai yi min Allah zai so ku wa kana yaqulu manzon Allah yana cewa ma hasadtukumul ma yahud ala shay'in ma hasadtukum ala salami wa ta'min khalf al imam babu wani abu da yahudawa suke muku hasada da shi in ji manzon Allah babu wani abu da yahudawa suka fi muku hasada a kansa kamar me kamar yace ala salam in kun haɗu musulmi da musulmi suka haɗu za su ce assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan sallama da kuke yi din in ji manzan Allah yana kona ma yahudawa rai an gane ko yahudawa ba sa so idan kun haɗu ku dinga yawaita sallama tsakaninku da kuma me da faɗin amin kalfal imam da faɗin amin a bayan limami an gane ko wannan yana ƙuna ma yahudawa rai idan limami ya ce rayil maghdubi alaihim waladdalin ku ce amin din nan to abun mamaki masallaci ko da na ahlus sunna ne yanzu za ka ji amin din ba a fadanta sai ka ji shiru kamar shiru mashiriki ya ci shiruwa shiru ghayr maghdubi alaihim dalil ba za ka ji ma abin da ake faɗa ba wanda in sahabban manzan Allah ne in suka ce amin din kai ka tsammaci za su girgiza masallacin ne za su tsinka masallacin saboda muryarsu ina fatan an gane amma ka ji shiru ayyul maghdubi alaihim waladdallin ka ji an shiru ka ji an ce amin domin galibi a littattafan fiqhun malikiya zaka ji ana cewa sai ka fatukfi sai ka dan koye shi ka bayyana shi sosai ina fatan an gane saboda manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ya kuma faɗa da ƙarfi in kana da lafiya ka faɗa amin ɗin da ƙarfi amin in a jika ko ina wannan shine sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama wannan kenan abin da ya shafi wato ainihin faɗin amin wannan kuma yana cikin kuma muwaɗata imamu malik rahimahullah babi ma ya yi babi guda ya yake cewa idan limami ya ce zai lalmadubi a idan an mana imam fa aminu babi muwaɗaye a cikin muwaɗata imamu malik to ina fatan wannan wato ainihin zai zame mana izina za mu dinga kofaɗin wannan amin ɗin a cikin sallah in ma wato sallan nan muna yin ta ne mu kaɗai ko kuma muna yi a cikin jam'i ina ga ya kamata mu tsaya a nan ko ban sani ba ko akwai ɗan tambayoyi in babu kuma sai mu wato yi addu'a sai mu tashi wa alaikum salam wa amin tambaya ne amma kamar da yanzu a cikin nasiha idan ki zaga idan aka zo yin sallah na bayyanawa don in mai bayyana mai raka a biyu da muka yi raka a biyu kuma akwai tsayawa ya kuma da ko kuma in sallar shani a sura da wanda ba a yi ko ina in aka zo karanta fatiha na ƙarshen mm. sai da kamar ma malamin ma bai karanta fatiha mana da nan abin a dan nuna riyar kamar ita tana bukatar kuma a dan kafe ta dan tsayi da ko kuma dai haka shi eh abin da yake tambaya ko kuma yake tambiya kai zaka ga cewa kamar abin da ake karanta ta asirri ko karatu da ake yin shi a sirrance za ga idan limami ya zo wani sa'in kamar bai karanta ba wannan yana daga cikin mushkilolin abin da muke fama da shi sai kaga kamar bai yi karatun bane ko yaya ko kuma kai kafin ka karanta fatiha sai ya yi rukuyi ko kafin ka karanta fatiha sai ya rukuyi ko kuma ka ga limami raka'ar karshe a raka'ar karshe a sujjadan karshe ya ce ya dade ka rasa me yake yi sai eh sai ka ga eh, yana addu'a ko to sai ka ga me yasa bai daidaita rako'in ba sai ka ga a cikin sujjadan ƙarshe ya je ya daɗe ya daɗe ya daɗe kai sai ka gane cewa ma wannan sujjadar da ya yi ta ƙarshe ke to me yasa ya bambanta tsakanin sujjadodin da ya yi da wannan kuma me yasa kaga yana buƙatar dalili a wannan daɗewan da yake a cikin sujjada ta ƙarshe me yasa yake daɗewa sannan kuma idan aka zo karatu a wanda yake a sirrance me yasa ka ji limami kamar bai karanta fatihar ba to Allahu alam wannan nasiha ne dai ga limamai waɗanda suke jan mutane sallah idan mutum zai yi karatu a sirrance to ya tabbatar da cewa ya karanta fatihar da tajwidinta da komai amma bambancin kawai bai bayyana ba ne الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين kuma kar mu kasance kar mu mu dauka cewa fa karatu a sirrance shine wai ka duk kamusin da ka dauka na larabci duka wanda kake da shi a gidanka ka je ka duba me ake nufi da sirri yan abin da ake nufi da sirru shine abin da kake iya jiyar da kanka an gane ko kana dan jiyar da kanka kadan kadan wanda da yake kusa da kai ma zai iya jin abin da kake faɗa da ana kiran shi suru ina fatan an gane wanda yake kusa da kai yana iya jin yana fuzgan abin da kake faɗa wannan ma ana kiran shi suru amma sai ka ji limami ɗin kamar an ɗauke wuta ya kamata a dinga jin abin da kake faɗa ɗan kankani kaɗan kaɗan wannan shine sunna an gane ko shi yasa sahabbai ma suka ce wa kana yusmi'una alqira'ata ahyanan wani sa'i manzon Allah yana jiyar da mu ma abin da muke karanta yake karantawa ya suke su gane manzon Allah ya karanta suratul adiyat a raka'ar azhar ya suke gane ya karanta wadduha a raka'ar la'asar dan yana jiyar da su wato aini wani sahabi aka ce ya kake iya gane kira'ar manzon Allah ya ce yana gane kira'ar sa ne wato ainihi da abubuwa guda biyu na farko shine yusmi'unal qira'ata ahyanan yana jiyar da mu karatun da yake yi lokaci bayan lokaci ina fatan an gane wani sa'in kuma suna gane yana karatu ne bitirabi lihiyatihi yanda gemu manzon Allah ke sama yake ƙasa sahabbai saboda tsaban experience an gane ko suna gane cewa ai gemun nan harafi kaza yake faɗa kaga waɗannan kaifin kwakwalansu ba ya wuce saninka sahabban manzon Allah kaga kenan manzo Allah yana da me yana da tarin gemu gemun ne ma ake nuna musu me yake karantawa ina fatan an gane kamar misali ka ce malam a togala limami ne kaga yana da gemun sa yafi kowa na kowa ana to yanayin yanda yake daga gemun kawai sahabi in ya kalli manzon domin me idan kana bin limami imamul bukhari babi yayi in kana bin limami kana sahun gaba abinda ake so ka dinga kallo fuskar sa ba muhallin sujjada gaba an gane ko fuskar limami za ka dinga kallo da gemunsa ta samansa haka za ka dinga kallonsa an gane ko ya bambanta da kai in kana sallah a bayan sahun farko ko kuma kana sallah kai kadai nan ne za ka kalli inda kake sujjada ina fatan an gane kaga amfanin karatu kenan in kana sahun gaba za ka dinga kallon wato ainihin kaga da suna kallon mahallin sujjada su ne ya za su yi su gane eh, gemun manzon Allah karatunsa ga yadda yake ina fatan an gane to wannan ya zama nasiha kenan ga limamai in za su yi karatu a ɓoye su yi shi wato ta yanda kamar suna yi ne a bayyane wajen tajwidi da abin da ya shafi a hakamun tajwid ina fatan an gane ta yanda kowane mamu zai iya samu ya yi karatu allah ya saka maka dankali na hmm. sai ka zo ka yi lafiya ta zo samun samu a gargafa fara a bayyane ke yi ne ba karatun a bayyane ba za ka yi ba me yasa ka makara na No. No. kuma a karatun baya ka yadda aka nuna cewar don mutum yana yi ma zai saurari shi da karatunsa gaba daya mm. yaya sallan mutumin da kuma sai daga baya gane cewa sai karanta fatiha kafin ya ci gaba ne ya sallar su take ta baya ta karbu tunda ko akan haka ɗin ya tsaya ba za a ce ai ba shi sallah ba saboda ya dogara da hadisi an gane ko akwai hadisin da ya hana daga cikin sahabbai akwai wanda yake da fahimtar cewa idan limami kawai na karatu shuru za ka yi irin sa anas ibnu malik shine abu da ya masa raddi ce, ai ni na tambayi manzan Allah me kake faɗi me kake kake karantawa a sirrance in kai shiru wato ya ce, ai anas dan malik yi amfani da abinda manzan Allah yake a zahiri ne amma a baɗini ni na tambayi manzan Allah me kake yin kai shiru sai manzan Allah ce yana karanta kaza sai abu hurairu ya ce shi ma anas dan malik din da ya tambayi manzan Allah da ya gaya mai to saboda haka da bai tambaya ba bai gaya masa ba kenan ko saboda haka idan akwai malaman da suke ganin cewa idan limami yana karatun ba za ka yi ba amma magana mafi inganci da abin da hadisai suka faɗa da malamai suka tabbatar cewa za ka karanta fatiha ne wannan shine fahimta mafi kusa da wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wancan da kai babu komai a kanka kai kana da hujja an gane ko kana da hujja saboda akwai sashin hadisai da suka nuna haka din za a iya haka din kana da hujja amma wanne fi? to shine yanzu ka ji ai wanne fi din ko to sai ka ɗauki wanne fi din sai ka ajiye naka wannan shine saboda haka ba za a ce ka yi kuskure a baya ba saboda akwai abin da ka dogara da shi mu gane cewa akwai wani abu idan mutum ya dogara da wata hujja daga cikin hadisin manzon Allah dan kai ma ka dogara da wata hujja ba za fa ka aibanta shi ba ina ga ina fatan an gane ba za ka aibanta shi ba sai dai wanne ya fi to wannan kuma shine a nan za zuwa tattauna amma mu ganin ka aibanta shi ganin ka muzanta shi a duk bata taso ba mu ne yanzu muke bin diddigin mutane an gane ko dangane da matsala khilafiya an gane ko ni kawai kullum idan na kalli mutane kawai ina so in gane kuskuren su ne wannan ba karamin kuskure bane shi ma an gane ko wai suna cewa man ja ja'a naqidan a faqidan duk wanda ya zo da niyyar ya kama mutum da laifi to zai koma a cikin hasara kana haduwa da mutum kuna cewa assalamu alaikum warahmatullah zaka fara ganin gemunsa shin ya kai naka ko bai kai ba yanzu wandansa da ya kai naka ko bai kai ba kullum kai a irin wannan bibiyan al'aurorin kake to ba za ka kai labari ba ina fatan an gane kullum idan matsala ce khilafiyya ka dinga ba mutane uzuri Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yusalliyanna ahadukum illa fi bani quraiza da aka dawo daga yaki ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire ya ga sahabbai suna cire kayan yakin su sai ya ce a wada'atum aslihatakum kuna ajiye kayan yakin ku kun dawo daga yaƙi ne kuke cire kayan yakin ku sai suka ce na ya rasulullah sai ce ai yanzu yaƙi ya fara wama wada al mala'ikatu aslihataha mala'iku ba su aje kayan yakinsu su ba saboda haka yanzu daga nan mun dawo daga wannan yakin zamu koma wani ne ina fatan an gane sai manzo Allah ya ce ku yi gaggawa ku tafi kada ɗayan ku yi sallar la'asar sai a Banu Quraiza an gane ko kabilar Banu Quraiza kada ɗayan ku yi sallah sai a garin an gane sahabbai suka tafi sai lokacin sallar la'asar ya yi ga lokacin sallah ga shi kuma maza ya ce kada ɗayan ku yi sallah sai a banu ƙuraiza ya za a yi sai wasu suka sai fahimta ta tara ku sai wasu suka fahimci cewa ai manzan Allah ya ce musu kada su yi sallah a ko'ina sai a banu ƙuraiza yana tabbatar musu da cewa fa su yi gaggawa ne wato inda hali ma sallar la'asar ta iske su a can an gane da suka ce to sallar la'asar ɗin bata iske mu a can ba mun same ta a kan hanya to yanzu ya zami zami sallar la'asar ɗin mu a ina a hanya kenan amma manzo Allah ya faɗa mana wannan ne don mu yi gaggawa mu isa kafin la'asar din ina fatan an gane wasu sahabbai kuma suka ce ina ai ba za mu yi sallar la'asar din nan ba sai mun kai banu quraiza an gane ko al qayyim al-jawziya ce a cikin zadul ma'ad abinda zai baka sha'awa ya ce manzan Allah bai aibanta kowane ɗaya daga cikinsu ba da aka dawo aka gaya wa manzan Allah bai aibanta waɗanda suka yi sallar ba bai kuma ce ma wanda ba su yi ba sun yi laifi ina fatan an gane domin kowa ya dogara da dalili ko ba haka ba ne to idan akwai dalilin da mutum ya dogara da shi ba a wato ainihin masa hukunci idan akwai wani dalili da ya buya a bayansa ina fatan an gane wannan idan muka duba littattafai na shari'a za mu dinga karo da irin waɗannan abubuwa in ka dogara da wani dalili to ba a maka hukunci kai tsaye sai dai a ce dalili kaza ya fi kaza karfi amma ba a ko kafirta mutum ko abin kafirci mutum ya yi ba a kafirta shi kai tsaye in yana da wata shubuha da ya sa ya yi wannan aiki an gane ga hatsin ibnu abi balta ansari an zo za a tafi yaƙi ne an yi mitin ya je ya releasing secret na manzan Allah ya aika wa kafirai sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gafa manzan Allah dan yanzu mun yi mitin da shi zai zo ya ke ku an gane sai Allah ya sanar da manzan Allah gafa mitin din da kai yanzu daga cikin sahabbanka an samu wanda ya dauki secret din ya kai ma arna sai manzan Allah ya tura Zaid ibn Thabit da da da Miqdad ibn al-Aswad da Ali ibn Abi Talib suka je suka yi roshin suka ce ya ce je ku ga mataccen za ta isa ku je ku kure mata gudu sai kun kwaci wannan wasiƙa suka kure mata gudu suka je suka same ta a wani guri da ake kiran shi raudatu khakh raudatu a daidai gurin sai suka samu matar sai suka ce ba mu da aka baki ki kai mu kafirai sai ta ce ita kan babu komai a hannunta sai sun juya za su tafi sai ali ibn abi talib ya ce manzon Allah ko ba zai karya ba tunda Manzan Allah ya faɗa ko ki ba mu wannan wasikar aula ujarri dan naki ko in miki tsirara wallahi kasan aliyu ali mazan fama ke da zai aika an gane ko zai aika ko ki kawo wannan wasikar ko in miki tsirara a take sai ta cire mai sai ta warware gashin kanta sai ta fito da wannan wasiƙa sai ta ba su ana zuwa da aka buɗe sai aka ga min hatib daga hatib zuwa zuwa shugabannin ƙuraishawa hatib ɗin nan kuma yana daga cikin sahabbai an gane ko yana ciki gashi nan yana zaune eh, sai annabi ya tambaye shi ya hatib kai ka rubuta wannan wasiƙa sai ya ce ni ne na rubuta ya rasulullahi sai ya ce amma ni ban rubuta wannan dai ina so in yi radda ba kaga wannan aiki ne na me aiki ne na me na radda wato ka goyi bayan kafirai kenan fiye da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a aikace a zahirin aikin na me gaba ɗaya mafuhumin aikin gaba ɗayan radda ne amma sai da annabi ya tambayi hatsi ibnu abi balta ma hamalaka ala zalika me yasa ka aikata haka ya hatsi sai ya ce eh ina na san Allah ba zai bari wasikar ta je ba in suka ji kuma za su ce eh ina son su alhalin ƙarya ne in an tashi wani rikici dukiya ta da take garin maka zan samu wanda za su bata kariya wannan hujja ne <laughs> kaga a zahiri wannan ba hujja ba ne shi yasa umar bin khattab ce, da unka adriba unqa hadha almunafiq ya rasul da bari in sauke kan shi ya manzon Allah wannan ba hujja ba ne. sai manzo Allah ya ce wa ma yudrika la Allah tala ala ahli badari ya kai Umar ya kake gaggawa haka baka san Allah ya yi hanzari ga duk mutumin da ya je yakin badar ba ya ce i'malu ma shi'tum ku aikata duk abin da kuke so ka daga fartu lakum na gafarta muku wa inna haza shahida badar wannan kuma ya je yakin badar ya kake so in yi da shi idan ka sauke kan shi annabi ya bude mushi wuta kaga yana da kyau kenan idan mutum yana da alkaini da sharri idan ka zo za ka masa hukunci sai ka duba da alkairinsa da sharrinsa wanda ya fi yawa idan alkairinsa ya fi sharrinsa yawa ɗauki kanka dangane da sharrinsa ina fatan an gane wannan shine ka'ida ta addinin musulunci ya ce arzullah wallahi har yanzu ni musulmi ne inda aikin da ya aikata ƙarya ne da wallahi allah zai bayyanar da aya ta tabbata magaryaci ne sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya ya ku wanda kuka yi imani da Allah kada ku ɗauki abokan gabana su zanto su ne masoyanku da Allah zai yana raddi gawa Allah yana raddi gawa ga Hatib ibnu Abi Balta ko amma sai ce ya ayyuha mai ke kenan Allah bai fitar da shi daga cikin masu imani ba yana nuna maka har yanzu mai imani ne haka malaman tafsiri suka faɗa duka kakaf su ka je ka duba tafsiran duniya da kake da su da muke da su yanzu za ka ga suka ce ai a kalmar farko ma kawai za mu gane cewa hatsin bai bar musulunci ba ci ya ayyuhal alladina amanu sai aka sashi a cikin masu imani yana nuna kenan ashe mai imani zai iya yin kuskure ina fatan an gane saboda haka wannan babu laifi saboda wannan wata hujja da ka dogara da ita wannan dai matsala ce mai faɗi wanda shi yasa na ɗan faɗaɗa bayani a kanta matsalar tana da ɗan faɗi kaɗan ina fatan an gane ban sani ba ko akwai wani tambaya na amin eh. ka samu eh. ka

raka'a biyun karshe kai na farko ne a gunka kai ba su bane na farko a gunka nan sai ka basu su akan rakawoyin farko rakawoyin farko kuma me ake musu a bayyana ko a boye sai ka sai ka azumin kawai ka karanta su a bayyanan ne na biyun karshe kuma sai ka yi mai sai ka yi mai yawwa to nan a hukuncin da za ka yi kenan ka gane ko duk da cewa ka ce kana bacci bai kamata ba ka amsa ba to je na tambayar karshe ta karin bayanin kan wannan na lokacin da ka zo ka samu limu yana sallah eh za ka yi addu'ar da yake ta salat ne ko a za ka shiga ci gaba eh barin gaya muku wani abu malamai suka ce idan shi addu'ar istiftahi din nan ma ko da ka zo ka riski limami yanzu misali ko da limami baya yi suka ce ba za ka yi ba ya maka cikas kenan misali liman da Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin shikenan ya maka cikas suka ce me yasa an hana ka karatun qur'ani ma wanda yake da mahimmanci fiye da komai ballantana du'a wal istiftahi idan manzo Allah ce wa ifa idza qara'a idan limami na karatu me fa an su ku yi shiru to kai kuma sai ka kama istiftai inda za ka yi wani abu mai biyu canta ka yi karatun ƙur'ani ko suka ce in limami baya yi ya kamata a mashi nasiha ya dinga da yi du'a wani istiftai nan an gane in kuma baya yi duka an gane kai ba za ka ce dole sai kai ba ya maka cikas wallahi kuma manzo Allah ya ce sallah ba ta cika wato sai wato ainihin abin da wato ba ta cika sai an karanta addu'ar yi. sallar da duk ba a karanta addu'ar yi ba manzo Allah ya ce na kasashiyar sallah ce saboda haka za a ba limamin nasiha idan kuma ya ce ba zai yi ba kuma shi kadai ne ya fi kowa iya karatun qur'ani sai a tamane da shi har lokacin ta addu'a har lokacin da Allah zai dauki ransa ya kawo wato ainihin wanda zai yi wato ainihin dabbaka wannan sunnan an gane ko za mu zo mu karanta a gaba wani sahabi shi duk abin da ya yi duk raka'ar da ya yi sai ya karanta kulwar lahu kowace raka shi dai kulwar lahu na sai ya yi to da yake shi ya fi kowa karatu sai a haƙura da shi an gane ko har suka kai ƙaran shi magurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ko yau tambaya ta ƙarshe da aka aiko min shine wai menene a wato ainihin menene halaccin cin abincin kirsimati wannan malamai suna ta bayani a kai. an gane ko malamai suna ta bayani idan kana so ka duba littafin shekul islam ibn taymiya iqtida'us siratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahim an gane abinda aka da aka kaman fruit haka su ko da su apple da su cincin an gane wannan ya halatta kaci idan suka baka kaci ya halatta an gane amma abin da ya shafi yankansu da sauransu suka ce ba za ka ci ba an gane ko wannan shine samari na dangane da abin da ya shafi abincin kirsimati wallahu a'lam اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله